والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sahabbai jama'a suka ce wai kisan da aka kawo jana a ummu kulsum zikan ya karma a sallallahu alaihi wasallam da sayyidina umar ya aura wai ba a kawo zancen sadaki ba a ciki ai wannan kisa ba an kawo ne a kawo tafsili filla filla yadda aka yi har zuwa karshe ba an kawo ne a juna ga abinda malam ya faɗa ya ce yuridu umma kulsum هي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبها عمر إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال أنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوجتكها فبعثها إليه ببرد وقال لها قولي له هذا البرد الذي قلت لك فقالت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال لها قولي له قد رضيت رضي الله تعالى عنك ووضع يده على ساقها فقالت أتفعل هذا لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ثم جاءت أباها فقالت يونس ابن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yake Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yake mutane suna rubutu akan Anas akwai waɗanda suke fassara akwai waɗanda suke rubuta rayuwarsa a cikin Hausa a hankali to da waɗannan hadisai ake samu da suke bayyana darajar Sayyidina Anas wannan hadisin jarir dan abdullahi bajali ya girme ma a cikin shekaru amma da suka tafi suka kama hanya suna tafiya sai yana yi ma sai ya yi ma anas hidima sai ya zamo shi jarir da yake ya girme ma su duka sahabbai ne ko sai ya zo yana yi ma anas hidima menene yasa yake ma sayyidina anas hidima to shine zai bayyana an anas bin malik radiyallahu anhu qala sahibtu jarir ibn abdullah na tafi tafiya na abutaci ko na mun tafi tare da jarir dan abdullah fa kana yahdumuni sai jarir dan abdullah ya kasance ya zamo yana min hidima wa huwa akbaru min anas shi kuma jarir ɗin ya girme ma to me yasa yake ma'ana su jaririn, jaririn jarirun jarirun yace inni ra'aytul ansara yasna'una shay'a jarir yanzu yake zai bayyana abinda yasa yake ma Anas dan Maliku al-Ansari filma yace aini na ga al-Ansar mutanen Madina yasna'una shay'a suna aikata wani abu abinda ban taba ganin wani yana yin irinsa ba sa'an nan kuma wannan abin da jarir ke nufi shine ya ga mutanen madina suna girmama manzon Allah suna matukan mutunta manzon Allah suna matukan yi ma manzon Allah biyayya to shine ya rantsuwa jariri yace duk sa'an da ya ga wani mutumin Madina sai ya yi masa hidima kaga wani irin kauna kauna da ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi ma manzon Allah ma hidima sai ai masa hidima to abin da yasa jariri yake ma'ana ana hidima kenan la ajidu ahadan minhum illa akramtuhu a wata riwaya ce ya ɗauma kansa alwashi ko ya yi rantsuwa cewa tun da ya ga mutanen madina suna girmama manzon Allah to shi ma sai ya girmama mutanen madina kamar cikin waɗansu da suke fassara suke rubutu suke rubutu a cikin rayuwar sayyidina Anas suka ce saboda Anas shine dan yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da ka zo gida kafin ka shiga gidan sai ka bi ta kan dan yaro sai ka bi ta kan yaron gidan yasa Anas ya yi ma manzon Allah hidima yasa su ma suke ma manzon eh, Anas hidima suna suka fara rubuta rayuwarsa to Jariru dan Abdullahi al-Bajali shi ma haka ya faɗa yace yana girmama Anas dan Maliku dan mutumin madina ne menene ya sa ya ce ya ga mutanen madina suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa haka ake bukata duk wanda ke girmama manzon Allah a girmama shi saboda wa saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga qawlu yasna'una shay'an ay min khidmati rasulillah sallallahu alaihi wasallama kama yanbaghi khidma da suke manzo Allah kamar yadda ya kamata wa min ta'zimihim iyyahu da yadda suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma yakunu qawlu minhum ay min al-ansari fi riwayati muslim a cikin riwayar sahih muslim yace alayki ay halaftu na yi rantsuwa da Allah cewa duk sa'an da ga wani mutumin Madina sai na girmama shi yasa a jari yake girmama anas tare da cewa jaririn ya girmi anas wannan yana bar wannan hadisi yana cikin hadisan da ke bayyana darajar sayyidina anas قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن حنطب انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول anas yace kharajtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila khaybara na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa khaybara ahdumuhu ina yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khidma sayyidina anas ya yi ma manzon Allah khidma shekara tara a wata riwaya shekara goma yana ma manzon Allah khidma sallallahu alaihi wasallam falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raji'an yayin da manzon Allah ya dawo daga khaybara wa bada lahu uhud suka kusa da madina sai suka ga dutsen uhud da dutsen uhud ya bayyana gare su suna kallon sa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan dutse ne tudu ne dutse ne wanda yake yana son mu mu ma muna son ثم أشار بيده إلى المدينة فأن سيما ذا الله ينوني لحنسا درجة أزوى مدينة قال سيتي اللهم يا الله من أوكتين سركي إني أحرم ما بين لابتيها نينا حرم تسكان حر غدابي الحر الشرقية والحر الغربية نا حرم تسكان ثم لا يا حرم تمدينة كتحريم إبراهيم مكة كمن يد سيدنا إبراهيم يا حرم مكة اللهم بارك لنا في صائنا na wa muddina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a a Madina yace Allahumma ya Allah madaukakin sarki barik lana fi sa'ina wa fi muddina kanza mana albarka a cikin sa'in mu da muddin mu ina ma'anan asa albarka a cikin sa'i ko muddi ma'ana abincin da ake aunawa a cikin Madina manzon Allah yayi addu'a yace Allah ya sa albarka haka kuma duk wanda ya rayu Madina zai ga albarkan da manzon Allah ya rokan musu Allah ya karba Allah ya sa musu albarka cikin rayuwarsu قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورث العجلي عن أنس رضي الله عنه قال عن كربورة سيدنا أنس الله كان مسيدايك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منكسا في تاريخ من الله صلى الله عليه وسلم أشكين وتتفيا وياكي أكثرنا ذلا الذي يستذل بكسائه sai suka sauka wuri ba su da tanti ba su da kaima a ga tsananin zafin rana wanda yake kokari wanda ya fi samun ya fi samun inuwa ya shiga shine wanda zai dauki tufarsa yayi inawa a samarsa wa amma allazina samu falam ya'malu shay'a to wannan tafiya da aka yi musulmai sun suka kashi kashi biyu ana tafiya wa'ansu sai suka sha azumi ba su yi azumi ba wa'ansu sai suka yi azumi wa'anda suka yi azumi sai suka galabaita ba sa iya yin aikin komai wa'anda ba su yi azumi ba wannan rana su ne suka samu kazar kazar suka samu karfi a je a gyara wannan a dafa abinci a ta a kora kuma a je a shayar da su a dawo wa amma allazina aftaru amma waɗanda ba su yi azumi baran nan fa ba a sun ba su suka kora rakuma zuwa shayar ruwa suka shayar da su suka dawo da su wa mtahanu suka yi hidima wa alaju suka dafa abinci fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa'annan hadisai kamata yayi a rinka ɗaukan ibra ana daukan ana koyi da rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan samu akan samu al'umma ta hadu ba kowace matsala ce akan samu al'umma akan samu sabani a ciki wannan tafiya wai sai azumi wai su ba yi ba tunda matafiya ne ya halatta sun sha ya halatta yi azumi amma waɗanda suka yi azumi ba su da karfin da za su yi aiki sai su yi hidiman al'umma waɗanda suka sha azumin wannan lokacin su ne suka samu karfin bi to me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai manzon Allah ya ce zahabal mufsiruna liyawm yawma suka sha azumin yau sun samu lada mai dimbin yawa wa'anda suka yi azumi su ma sun samu ladan azumi amma wa'anda ba su ba sun samu ladan ku da kuka yi azumi sa'annan kuma suka samu ladan hidima da suka yi don azumin da kai ladan ka kan kai shi shi kuma da bai yi azumi din ba ya yi hidima ma kansa ya yi maka hidima kai da kai azumi ya yi hidiman al'umma to da'iman ibada abin da yake bayuwa zuwa ga alheri ya yaɗu ya fi amfani sama da abin da yake amfaninsa kan mutum ɗaya babu fadli man hamala mata a sahibihi fi safari fi safari babin da ke bayanin fadala da daraja wanda ya dauki ya dau nauyin ya dau kayan abokinsa a cikin tafiya ka rage masa nauyi ko ka taimaka masa duk wani aiki da kai sai ka samu lada yana cikin shu'abul imani shine aka ce a cikin akwai gabobi ko cikin ko gube guda ɗari uku ko saba'in ko menene adadi aka ce duk kowace hanya ka hadu da Allah da ita za ka shiga aljanna ba ana nufi kullu tariqin ba ana nufin tsarikoki da aka kawo daga baya ba a'a ana nufin shu'ab shu'abul iman hanyoyi ne ta farkoki ne na imani daga gaisuwa daga ɗauke ce kaya daga hanya ko kwalaba ko mutum ya bata ka shiryar da shi ko ka ce duk wani aiki na alkhairi kai ana ce da shi abul imani kowanne ka samu sa'a Allah ya karban maka sai Allah ya fima da shi ba mun karanta riwaya wata mace shakaliya cikin shakalolin bani Isra'ila wata karuwa ko wani mutum yana tafiya sai ji kishin ruwa ko sai ta ji kishin ruwa sai ta sauka cikin rijiya ta sha tana fitowa sai ta ga kare na cin kasa don cikin ruwa sai ta tausaya ma wannan kare ko sai ta tausaya ma wannan kare sai ya koma ko ta koma cikin rijiyar sai ya ɗebo ruwa ko ta ɗebo ruwa suka bari ta ba karen ko ba karen sai Allah ya musu gafara ba tausaya ma kare to su ake ce ma shu'abul imani قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي أنكر مولد أبو هريرة الله كرم سيدع لكما أنزل الله صلى الله عليه وسلم يتي كل سلام عليه صدقة dukkan gabobin dan adam ko kuwa dukkan kasusuwan da ke cikin yatsun dan adam alaihi sadaka za yi a baka ladan sadaka a kai abinda ake nufi duk gabobinka da kai aikin alkhairi da su Allah zai baka lada shine ce kullu yawmi kullu yawmin yuhinu rajula fi dabbatihi yuhamilu alaiha aw yarfa'u alaiha mata'ahu Sadaka. duk wanda waye gari ka taimaka ma mutum ko ka dauke shi ko ka bashi ne ko ka dauka masa kayansa aka ce Allah zai baka ladan sadaka wal kalimatu tayyiba magana mai daɗi ita ma Allah zai baka ladan sadaka a kai wa kullu khatwatin yamshiha ila salati da dukkan taki taku da kai daga gida zuwa masallaci kowane tako da kai Allah zai baka lada na sadaka sadakatan wa dallu tariqi sadakatu kaga mutum kuma ya bata hanya ka shiryar da shi Allah zai baka ladan sadaka wa'annan duk hanyoyi ne hanyoyi ne ake nuna ma mutane na ayyukan alkhairi duk wanda ya san aikin haji ko a cikin madina ko makka zai san ma'anar cewa wa jannu fariqi sadaka mutum ya bata ka shiryar da shi zaka samu sadaka a lokacin da muke madina akwai wata kauye wani kauye alharra muna zaune sai ka ga mace dama in ka ga alhaji ko ya sun kullu wurin ka tabbatar da sun bata ne ba abin da ya hada ya hada wannan hanya da zuwa harami to amma saboda rudani mutum na tafiya sai ka ga ya bata in ya bata kuma sai ya rinka shiga daji ya rasa ina zai bi kuma ba ba shi da bai iya larabci ba ko bata iya larabci balle ta tambaya to in aka yi sallar la'asar dama da yake harami cike yake zuwa can kusan magarba da masallacin ijaba muke zama da ustaz muhammad ahmad dan malam ahmad baka tagume da ahmad tijani wannan suna madina har yanzu duk wanda yake kana zaune sai ka ga alhaji ya zo a rude sai ka ce kanshi ya tabu ya ɓata hanya kuma ya ya ya fita hayyacinsa to Ustaz Muhammad Ahmad shi shi ya san maganin su sai ce kai zo ka zauna nan sai zaunar da shi dama ya iya Hausa mu shi ne babban wa'in suna cikin manyan malamai takari bakake a cikin Madina Malam Ahmad baka gumi. sai sai ka zauna zauna sai zauna sai sai aika a kawo nono ne sai a sai ya bashi ya in mutum ya ta sai ga ya tashi ya dawo cikin hayyacinsa sai gane hanyar da yunwa da rudewa wani mutumin wani daga wani kauye ya fito tun da yake bai taba ganin tarin jama'a haka makka ko madina ba da ya gani sai ya ruɗe? wata kauye ta fito bata taba ganin tarin jama'a haka ba da ta ga haka sai ta rudi to menene maganin wannan sai da'ima ana zaune ne da tun daga kusan magarba dai har bai magarba har bayan lissafi kun sa'an kowa ya je ya kama hanyar gidansa dama masu kusa da gidansu ne zan je mu kuma sai mu shiga mota mu yi tafiyar mu a gidanmu da ki kana zaune sai ga mutumin Najeriya ko mutumin Najeriya bakin mutum ne za a ganki a rure ga hanyar masallaci na shi kuma sai ya haka yana da shiga dawa kuma bai san ba azancin ya tambaya kuma bai san inda suka sauka ba bai san masaukin su ba ba ta san masaukin su ba a rute to Ustaz Muhammad Ahmad ma abin da yake yi kenan sai ce mala ai na san maganin su je la la ya na sai ai ai nono ne sanyi ake kawo a baki da ya sha sai kaga ya dawo hayya ko sai ta kina tafiya lafiya kalau ba abin da yake sani yunwa ce da rudewa babu fadli ribati yawmin fi sabilillah babin da ke bayanin fadalan ribati na rana daya a saboda ta addinin Allah ribati shine da doki ka kaje wata kafa inda ake tsaro kada kafirai su shigo ma musulmai ko kar su ga al'auran musulmai ko kar wani akar su samu wani sa'a akan musulmai sai ku je ku yi ribati a wurin haka Abdullahi Gombe yayi haka Muhammadu Bello yayi ko wanne a cikin su yayi manya manyan malamai duk manyan malaman hadisi ka bincika ko wanne ke ga ɗaya ɗayan su ne ba su yi ribati ba a je ai bayan an jihadi sai a ce ku wa'annan nan za su zauna har ya zama gari nan sun za inda za su zauna kenan saboda kada kafirai su shigo shigo zo su samu musulmai وقول الله تعالى لفدر الله مدوكين سركي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكبا لجسيا الله اصبروا ويحفري وصابروا كرنجاي كافري دحفري إما حسب بزي يوبا دنياك ينا دوحلا جهاد ينا دوحلا ينا بكاتا حقري الله لمدوكين سركي قد ما يجرب باي صدحة إما حسب ملائكون الله يأيكي سكا جي سكا كفدا qura qaumi lutin suna nan suna nan ranar da aka yakin badar suna nan ranar da aka yakin uhud suna nan ranar da aka yakin hunaini amma Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya jarrabi bayansa annabawa da manzannai sai sun je sun yi jihadi sai sun je sun yaki sa'an sa'annan sun da samun daukaka wurin Allah amma karshe duk abin da za a yi Allah yake wa man nasru illa min indillah Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fito da duk wani manzo amma Allah ya aika mala'iku suka je suka kifar da qura qaumi lokacin wa'annan mala'iku suna nan aka je aka yaki hunayn aka je aka yaki ruhun aka je kamar yadda zamu zo mu karanta har aka jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jini na fita yar sana na Fatima ta zo tana wanke masa tana sa masa magani mala'ika ɗayan aka aiko shi ba qura ba ba quraisha ba ba duk duniya sai kifar da amma hikima ce ta Allah tunda ka san Allah yana da hikima duk abin da Allah ya akan hikima yayi اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله la'allakum tuflihun haka Allah ce ku yi kuma ku ku yi jure a cikin hakuri ku rinjaye kafirai da dadin hakuri sa'annan ce warabitu ku yi murabaka sa'annan wattaqullaha ku tsorci Allah la'allakum tuflihuna saboda ku tsira قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دقا سعد دن سهل دن سعد الساعدي يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها متين يجي رباطي وانا ايا saboda yakin ta da addinin Allah saboda Allah ya yi ya hafin maka duk riban da za a baka duniyan nan da abin da ke kan cikin duniyan nan din na arziki wa mawdi'u sauti ahadikum min aljannati wurin idan bigirin inda zaka aje bulalar da eh, bulalar a cikin aljanna ma'ana tako a cikin aljanna ko kamo ɗaya a cikin aljanna da Allah zai ka khairun min ad-dunya wa ma ya fi maka wurin Allah ya fi maka duniyar nan duk baki ɗaya da abin da ke cikin ta na jin daɗi war rauhatu yaruhuha al-abd fi sabilillah mutum ya yambanta a cikin yakin ta da addinin Allah aw al-qadwatu ko ya sammako a cikin ta yakin ta da addinin Allah khairun min ad-dunya wa ma alaiha ya fi maka duk abin da ke cikin duniyar nan menene yasa aka faɗi haka ai jiya mun karanta haqqun ala allahi alla yartafi a shay'un fid dunya illa wa ba'ahu Allah madaukakin sarki shine al-qahhar duk inda ka kai sai Allah ya kahara ka da sunan shi qahariya sifar ta qahhar kowa ne ne kai manzo ne annabi ne bayan Allah na kwarai mulkin sarakuna ne masu mulki ne mawadatin mawadata ne lalakacin bayi ne duk inda aka kai wata rana sai a ce wani ya mutu Allah ya qahara ka kenan da sai sunan sa al-qahhar babu man gaza bi fadiyin lil khidma yace babin da ke bayanin wanda ya je jihadi ya ɗauki yaro dan ya yi masa hidima ya je yana maka hidima a cikin jihadi ya halatta ko bai halatta ba yace ya halatta قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه manzon an karbo da Anas Allah ya kara masa yadda wannan hadisai duk suna nuna darajar Anas sayyidina Anas kenan bil Malik sayyidina Anas da za a yi rubutu a game da shi sai ka fitar da mamakai ma abubuwa masu ban mamaki ko dan yaro ne karami mai sai sa Ummu Sulaim take ya manzon Allah da manzon Allah ya je Madina ga dan yaro Anas ina so ya maka hidima hmm. yace ya manzo Allah hidima shekara takwas wata riwaya shekara tara wata riwaya shekara goma yace manzon Allah bai taba yi mishi tsawata miki dan mai ba kai kaza ba ko dan mai kai kaza ko ai wannan yaro shi ma ya kai matuka cikin ladabi da biyayya da fahimtar yadda abin da ake so an karbo daga Anas Allah ya kara masa yadda ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ai Abu Talha iltamis iltamis li gulaman min ghilmanikum yakhdumuni ka samo min yaro cikin yaran ku ya zo yayin min hidima hatta akhruja ila khaybara har mu fita da shi zuwa khaybara fakharaja anas yace sai zabin wannan lokacin kuma dama yana yin manzon Allah hidima to manzon Allah ya nemi izini wurin sayyidina a Abu Talha kenan sai man sai zabi kuma ya ya ya fado kan anas shi zai je wannan tafiya fa kharaja bi abu talha murdisiya yace sai abu talha ya fita tare da ni ya goya shi akan abar hawarsa wa ana gulamun rahaqtul hulma yace ni yaro ne karami na kusa balaga me balaga ba a wannan lokacin fa kuntu ahdumu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace sai na kasance ina yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima sai na ana ya samu daraja ta hidiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza nazala bisa da manzo Allah aka yada zango fa kuntu asma'uhu kaseeran yaqulu ana tace sai na kasance asma'uhu ina jinsa kasiran, to da yawa yaqulu yana faɗa, mana wannan dan yaron yana da hankali yace bai balaga ba amma abinda manzo Allah ke yana ji kuma yana haddacewa yana ɗauka. mun gane ko wannan kiyayewa da ya shine zai gashi zai ya zo ya nakanta mana addu'a wacce take tafi komai dacewa da halin da ake ciki yanzu yace na kasance ina jin manzon Allah to da yawa yana fadar cewa Allahumma ya Allah madaukakin sarki inni a'udhu bika min al wal hazani ya Allah madaukakin sarki ni ina neman tsari daga gare ka ka kare ni daga alhammi bakin ciki wal da bakin rai alhamu shine bakin ciki na abin da ake tsammanin zai auku wal hazanu shine bakin rai na abin da ya auku wal da gazawa manzon Allah yana roƙon Allah ya kiyaye shi da gazawa wal da kiwiya bambanci tsakanin gazawa da kiwiya shine gazawa an cire kuduran baka da ikon yi alkasalu kana da ikon yin amma kiwiya da son hutu حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل وإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل أي كيف يسوي باقا سوى أنا أبي شبكة باقا سوى شكر سيء أو شيء همما كذلك ذكر همة كذلك ذمو مكي ويسي بمجي فكاني العجز wal kasalu shine al ajzu al an dauke ikon baka iyawa wal kasalu kana iyawa amma kiwiya sai ta hana kai wal bukhli da rowa wal da tsoro wa bala'i daini da nauyin bashi wa ghalabatir rijali da rinjayin mutane a kanka addu'an da manzon Allah ke kenan Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'i wa dala'i dayni wa ghalabati ar-rijal ghalabati ar-rijal mutum ka zama kai kadai a cikin abubuwa ko duk da ka tashin abu sai a zo a rinjaye ka wa'annan duk manzon Allah yana neman tsari da su suna cikin abubuwan da suke bata mutane rayuwa ثم قدمنا خيبر sa'annan sai muka iso khaybara falamma fataha Allahu alaihi hikma yayin da Allah ya buda masa eh, ya ganuwa ko kariya ko badalan al-khaybara zukira huje malu Safiya binti حيي sai aka ba shi labari ga safiya binti huyayyin amarya ce da mijinta suna cikin amarci da angwanci suka zo yaki mijinta sun tara ko mijinta sun zo yaki suna cikin kafirci wa suka zo su yaka manzon Allah da sahabbai ita da mijinta da sun samu manzon Allah sai su kashe shi ba haka bane amma Allah madaukakin sarki ya kaddara ita tana da arziki wurin Allah amma mijinta ba shi da arziki wurin Allah kasancewarta tana da arziki wurin Allah bai sa mijinta ya samu arziki ba kasancewar mijinta matsiyaci ne bai sa ya shafe ta ba shine za mu ga yadda halin ya kasance a cikin wannan yaki sai shi aka kashe ya mutu ne kenan kafiri da sai aka zo aka bashi labari ga fatiya yar sayyid eh, sayyidatu eh, bin ya ce na ya ce ubanta shine shugaban eh, banil musalik shine shugaban wata kabila kungiya wata kabila cikin yahudawa me zai hana manzon Allah ya sa shi kira kamar mun karanta wannan hadisi a gaba ko aka zo aka ce ya manzon Allah wannan ta zama cikin zabin ka in aka bar ma wani cikin sahabbai al'amarin mai kowa zai ce sai ke su da sai manzon Allah ya zabe ta aka ce ai kyakkyawa ce ita ce yar wane yar wane kaza sai fasfafa an nabi sallallahu alaihi wa qad qutila zawjuha an an kashe mijinta a cikin wannan yaki wa kanat arusan ta kasance kuma amarya ce a wannan lokacin ake cin amarci fasafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi sai manzon Allah ya zaban makarsa ta zamo matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja biha hatta balagna sajda sahabai sai manzon Allah ya fita da ita ta zamo tana tare da manzon Allah ana tafiya sai da aka kai sajda sahabai wa wani wuri ne tsakanin hanya zuwa madina hallat sai ta tsarkaka daga hailan da take ciki ko ko ta gama istibra'i ko ta tsarkaka fabana biha sai manzon Allah ya yi gini da ita ma'ana ta tare kenan Kun sana'a haifan sai manzon Allah ya aisa aka shirya walima da haif haif shine a kawo dabino da man shanu da cikui a haɗa shine za a ci fi nisa'in saghirin akan shimfiɗa ƙar karamar shimfiɗa ta fata ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زعنا sai manzo Allah yake azin man kai ana ka ce ma waɗanda ke su zo su ci waɗannan su zo wannan su shigo duk baki daya suka ci ya walimar da manzon Allah yi na shiga na tarewar na na safiya ala safiya thumma kharajna ila al-madinati sa'annan an gama walima yanzu ta zama matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ta tsarkaka daga daga haila ko kuwa daga istibra'i kala sai ce fara aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhawwilaha wara'ahu bi aba'ati manzon Allah sai ya dauki abayarsa ya a cika da abu a tsora mata akan wurin tozon rakumin da za ta hau saboda girmama ta ta fito gida kafira mushrika ita da mijinta da sun samu manzon Allah sai su kashe sun yi aikin da ba sun yi barnan da ba a taba yin sa ba a banka sake amma da yake Allah ya rubuta ta tana cikin masu arziki wurinsa karshe ka kuka ta zama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka wayi gari ya yajlisu inda ba'irihi bayan manzo Allah ya dauki abayarsa ya aka ta aka kare mata aka shimfida mata aka cika ya zama mata kamar abin da za ta zauna akai kenan kan rakumin fa ya za'u hu manzo Allah ke zauna wurin rakumansa ya dauki gwiwarsa mai daraja ya ajiye na na safiya ta dauki kafafunta ta taka gwiwar manzan Allah ta hau abin da za ta saboda darajar aure duk sa'an da kake matar ka ba ta da daraja wallahi kai ma ba ka da daraja duk sa'an da kake ba ta da mutunci kai ma ba ka da mutunci duk sa'an da kake mijinki ba shi da mutunci kai ma ba shi da mutunci al'amari ne aka kulla akan girmama juna ba yadda za a yi ka ga mutuncin ka ko ka ga kanta sai ka ba ta dama ka mutunta ta ba a ce a shagaba su su sangarce su lana a'a a mutunta ta ka mutunta aure sai ya sa ita ma ta ji daɗi nan za ka ga kyauta ba lalle ne sai ka kawo abin da baka da iko ba gwargwadon abin da baka abin da kake iya ba in baka da hali aka ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yashba'uha azab sai manzo Allah ya zauna ya kawo gwiwarsa mai daraja na na safiya ta zo ta taka gwiwar manzo Allah shine tsanin da zaka taka ta haukar rakumin ta zauna على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة يتي سي فيها تفيا أرسيد مكي مدينة نظر إلى أهد في منظر الله يكلي أهد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه في منظر الله تولنا نجوز إليه ليكي سمو منا صيفي ثم نظر إلى المدينة فأنا من الله يكلم مدينة فقال يسي اللهم إني أحرم ما بين لابتيها يا الله ما أوكسين سركي نينا حرم تتكان حرة شرقية حرة الغربية كمدينة بمثل ما حرم إبراهيم بمثل ما حرم إبراهيم كمن يد إبراهيم سيدنا إبراهيم يا حرم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصائهم يا الله ما أوكسين سركي كي البركة أشكم مدي دسائنسو abin awo kenan kwanon awon su Allah ka sa albarka a cikin abin awon su mizani abin da suke awo da shi ma'ana duk abincin da ake aunawa ake awo Allah ka sanya masa albarka mun ga yadda al'amari ya kasance ko safiya ta fito gida tana ba yahudiya ba ka ko a kafin a kai madina ta zama ummu hatil mu'minina har ta samu darajar da za ta sa tafin kafarta ta saka gwiwar manzon Allah dan ta matar matarka kowa ce ki ita ko men kankanta ta tunda matarka ce wallahi tana da daraja da darajarka in ka ce ba ta da daraja kai ne farkon wanda ya rasa daraja din tilas ka kimanta ta ka mutunta ta dan mace duk jin daɗin rayuwarta shine wane ne mijinta ba wane ne ubanta ko ubanta in sai shekara ashirin gidan uba ai za ta fita kenan a kaddara rayuwarta shekara tamanin shekara tamanin din nan duk baki ɗaya shekara nawa za ta yi gidan ubanta ashirin daga nan ta fita gidan iyaye kenan ita da gidan iyaye ke ziyara to sai eh, ina za ta zauna sauran shekaru sitte gidan miji to in ya zama na miji na gallaza mata ko babu da dadan babu zance mai daɗi babu mutuntawa babu kimantawa ma'ana rayuwar ta shekaru sittin ya zama cikin azaba babu rukubil bahari babin da ke bayanin a tsallake ruwa ko a hau ruwa zuwa yaki قال كوجي كنكو قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يتي عن كربو daga Anas dan Malik Allah kara masa yadda yake haddathatni ummu haramin ummu haramin ta bani labari wannan ma yana cikin abubuwan da ke kara darajar sayyidina Anas ma'ana rayuwarsa duk cikin hidiman manzon Allah ko neman hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam me take masa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yawman yace tace wata rana manzon Allah yace fi baitiha a gidanta fa qala qala yawman fi baitiha ma al qawl ma'ana min al qailula la min al kalam qala ay yayi qailula baccin rana a gidanta fi baitiha ai ba yace qala fi ko sai farka wa huwa yadhaku halin kasancewansa yana dariya yana murmushi qalat sai tace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yubsikuka menene yake sa ka murmushi kana ajibtu min qaumin ya ummati yace nayi mamakin wa'ansu mutane cikin al'ummata Yar Kabunal bahra za su hau kogi kal muluki ka ce sarakuna ne alal asirati kan karagal mulki fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah ud'ullaha an ya yaj'alani minhu karo kan min Allah ya saka ni a cikinsu. su fa qala anti ma'ahu sai ce kina tare da su kuma na'ama sa'annan sai ya sake yin bacci fastai kaza sai farka wa huwa yadhaku yana murmushi fa misla zalika ne sai ya faɗi abin da ya fada da zu aw salatan ko uku qultu ya rasulullah ud'u allah an yaj'alani minhu sai ta ya manzo allah karo kan min allah ya saka ni cikin su fa yaqulu anti min al awwalina ke kina cikin na farko فتزوج بها عبادة بن الصامت سي عبادة بن الصامت يا أوريتا فخرج بها إلى الغزو زي يفتد إتا أتجور ياكي فلما رجعت yayin da suka dawo daga yaki ta dawo qurribat dabbatu kabaha, sai aka kawo mata dabba da za ta hau fa waqa'at fandaqat unquha sai ta fado sai wuyan ta sai ta mutu babu man ista'ana bi du'afa'i wa salihin fil harbi babin da ke bayanin a nemi taimako da albarka da addu'an bayin Allah nagari a cikin yaki ko a cikin komai sai a nemi bayan Allah na gari su rokan maka Allah addu'a za su yi su roki Allah ba wai suna da musharaka bane da Allah su faɗi abin da suke so a'a rokan Allah za a yi Allah madaukakin sarki rokonsa ake yi nace ina da bukata zan faɗa ma Allah zan gaya wa Allah eh ai Allah ya sani shi yasa ya jarrabe ka da wannan abinda ake wa Allah roƙonsa ake yi وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال قال لي قيصر سألتك يتي أنت أنك ba shi labari بن عباس يتي أبو سفيان يا باشا العباري يتي قيصر يتي سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ده suka je wannan hadisin da muka karanta farkon Bukhari farkon cikin Bukhari muka karanta hadisin da suka je wurin sarkin na Arna'in yace to ko ina tambayan wane ne yace da ku yafi kusa da shi wannan da yake cewa shi annabi ne sai aka nuna masa yake to zan tambaye ka yake shiga tambaya tambayoyi da yake cikin tambayoyi da yake ce mutane talakawa ke suke fi yawa cikin majiyarsa ko kuwa a'a manya-manyan mutane masu mulki sai suka ce talakawa ne sai ce haka dukkan manzannai talakawa ne majiyarsa فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعد بن سعد قال عن كربودة مصعد بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه سعد بن أبي وقاص وانين سعد بن أبي وقاص منين مطعيسة هنا تكن سوانين ما Sa'adun Sa'idu bin Awsin Salahatu wa abu Umairu da sumayiru Sadiya da sulhurar. Ba su Sai aka ce manzu Allah. Sa'ad yana ganin cewa dangane da jarirta ko aiki ko abubuwa da yai yana ganin yana da fifiko ko akan wani sa. Raba Sa'adu, Rabi'u Allah, an nalahu farda alaman juna mu. Yana ganin ya fi waɗanda suke ƙasa da shi daraja. sa'ad fa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma me ce dangantakarsa da manzon Allah kuma yana cikin al'asharatul mubashirin bil janna waɗanda aka ce musu tabbas yana cikin aljanna sai yana ganin waɗanda yake ya fi ya tsara ya tsara masu aka ce manzo Allah su'adu sai yana ji cewa ya fi wani ya fi wani fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ai ba da ba talakawan ku rauna nan ku waɗanda ba su da kasuwanci ba su da duniya ba su shagala da duniya ba bayan Allah ne na kwarai waɗanda suke in suka daga hannu suka roki Allah sai Allah ya saukar da albarka albarkacin su kuke ci a cikin rayuwar ko ne suke roƙon Allah Allah ya saukar da ruwa Allah ya saukar da albarka a cikin kasa amma kuma wadata yan kasuwa masu mulki kun shagala da duniyar ku ko da ma a ce mulkin ka da dukiyar ka duk a halak kake a halak kake yi babu sabo babu komai a ciki wannan mulki da kake ci zai shagalatar da kai gabarin Allah kaɗan amma wanda yake bawan Allah ne na gari talaka ne ba shi da komai ba shi da abin da ma zai shagalatar da shi da'iman yana tare da Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan da kuke renawa su ne Allah ke saukar da albarka ta dan su annan kuma Allah ya saukar da albarka sai ku ku kwashe duka zalunci sama da zalunci su wa'annan talakawa da in aka gansu ma sai a tofa musu yawo sai a buge su da takalmi a wuce wallahi tallahi su ne Allah ke kallon su yake saukar da albarka tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ay illa bi du'a'i du'afaikum shine malam yace وهي رواية النساء قوله إن له فضلا على من دونه أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكين صحابة من الله أي بسبب شجاعته بعد ينا غنيات وأنس جارمشا ونحو ذلك من جهة الغنى يأتي وإن سكوتي وكثرة المال قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلى آخره شين يتي أي سبود أدعان سؤال الله يكي سوكمك الخير قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن امر ان يسا kada kare na da jatimarka ko mahaifinka don ba shi da kuɗi ko dan ba ta da kuɗi a'a Jeka ka ce inna aynan addu'a rokan min Allah eh kuma inna ko kuwa shi ma mahaifin ba wai rokan addu'a rokan Allah sai kin sauke alqur'ani ko sai kin a'a abinda zaki fada Allah na roke ka ka kare wannan da Allah ka yalwata masa Allah ka yi sa musu albarka wannan addu'an da kike faɗa kafin kunnen ki ya ji Allah ya ji don Allah madaukin sarki ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum da sun ke ki ji da kunnen ki Allah madaukakin sarki waye baki kudura waye baki ikon roƙon ya san abin da kike faɗa abin da ake nufi da addu'a kenan Allah ka yaye mana talauci Allah ka yaye mana kaza Allah ka kiyaye wa'annan ƴaƴa Allah ka sauka musu alkhairi Allah ka yarwata musu waɗannan maganganu su ne addu'a roƙon Allah kenan ba sai kin karanta Fatiha ko alam nashara ko sabbihi ko inna ballaki sai a'a wannan harshen ki in Allah ya karbi addu'a sai kare miki ƴaƴanki ya karba ka 'ya'yanka ya sauka musu da albarka ya yalwata musu ya saukar da albarka a kasa to shi yasa duk waɗanda suke cikin gida mata ne ko maza ne tsofaffi ne waɗanda ba su shagala da duniya ba abinda ake so da'iman su daga hannu Allah ka yaye mana abinda muke ciki Allah ka sauka mana da albarka a wannan kasa sai Allah ya tausaya ma kasa sai masu mulki su shiga ciki masu kudi su shiga ciki masu sarauta kowa ku ba ku san dan wane ne Allah yake tausaya muku ba waɗanda Allah yake tausaya muku dan su ku kuna wulakanta su ku za ku samu ɗaukaka wurin Allah madaukakin sarki haihata haihata قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابرا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga Abu Sa'id al Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace ya fi zamanun yaghzu fi'amun minan nas yace lok wani zamani zai zo wasu jama'a cikin mutane za su je yin yaki za su je yaki fayuqalu sai a ce fikum man sahiba nabiyya sallallahu alaihi wasallama a cikin ku akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fayuqalu na'am sai a ce eh ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fayuftahu alaihi sai a yi musu buɗi da albarkacin addu'an sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم يأتي زمان فأنا زمن صعب من الله يا شبي wani zamani kuma zai zo za je yaki fayuqalu hal fikum man sahiba ashaban nabi shin a cikin ku akwai tabi'ai waɗanda suka sahab suka abutaci sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam fayuqalu na'am sai a ce eh, ga sunan tabi'ai ne su sun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da su suka rayu da su to sai a ce ku rokan mana Allah sai su yi addu'a su roki Allah sai Allah ya karba fa yuftahu sa'annan sai ai musu budi thumma ya'ti zamanu sa'annan kuma wani zamani zai zo sahabbai sun kare tabi'ai sun kare sauran tabi'u tabi'ina dama manzo Allah ya ce khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum to ta anan daure ta anan in kai sakaci wallahi za ka yi hasarar rayuwarka khairul quruni qarni thumma allazina allazina yalunahum thumma allazina yalunahum daure ta anan rai da lafiyarka da rayuwarka duk kada ya tsallake nan ka je ka bata rayuwarka sai a ce akwai waɗanda suka ga waɗanda suka ga sahabbai sai a ce eh tabi'u tabi'ina kenan fa na'am sai ce i fa yuftahu alai sai a yi musu sai a buɗa musu ma'ana wannan yana nuna darajar su sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'u tabi'ina babun yace wani babi la ya kulu fulanun shahidu kada ka ce wani shahidi ne wani dan aljanna ne banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi tallahi ba wanda ya isa ya ce wani bawan Allah wani dan aljanna ne Allahu akbar sai dai a ce muna yi masa kyakkyawar fata dalili za mu zo mu ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya auku zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Imam Bukhari ce la yaqulu fulanun shahidun kada kai shaida yanke wani ya shiga aljanna kace muna ina amfani ce masa wani dan aljanna ne ko ya shiga aljanna maimakon ka ce wane dan aljanna ne ko ya shiga aljanna ka fadi magana ko ta zama ƙarya ko gaskiya ka ce Allah ka saka shi aljanna ba addu'a kai ba wanne ne yafi masa amfani addu'a ita ce ta Allah maimakon ka ce qala rasulullah manzon Allah mai tsira da aminci ya ce ai baka yi salati ba har yanzu ke da kai abinda aka nema ka yi salati manzon Allah tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi wanne ne yafi yanzu ne kai su salati amma mai tsira da amincin Allah shaida kai abu ne yake nan kuma kai shaida ba abin da ya karu amma sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah su da tabbata a gare su shine kai salati ɗaya sai ai ma goma shine aka ce kada ka ce wani ya samu shahada fulanun shahidu wani shahidi ne sai dai ka fada akan kyakkyawar fata ba akan yanke ɗari bisa ɗari ba kowane ne kuwa wannan zantutuka da ake yi sahabban manzan Allah kenan waɗanda suka rayu da manzon Allah ido da ido baka da baka kunne da kunne takobi kan sakali na kallo manzon Allah ce yi kaza a kasa ɗaya a zamani ɗaya ba wai bayan shekaru aru aru ko birni ko kauye ba a'a a cikin Madina suke tare da manzon Allah su ne waɗannan al'amura ke gudana tsakanin su duk wani wanda ka sani bayan su har ana da kasa bai kama kafar su وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة فدارك من الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله في سبيله الله أعلم بمن يقلم في سبيله الله شيء أما سني شيء كأي سموان ليس يين أبو سبود شيء كأي باب يا باب وانا أبو بند الله باب وانا إسي سموان من قال قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون